tsada ne da ita wallahi faida tsada ne da ita ta wuce wannan karatun zahiri to in shi ma ya gurɓace zama madda har muka fara lissafa kan wuce mun tara ɗari ɗari da juma yadda aka ce a kawo fama cike. tunda waɗansu zawiyoyin sun kawo sun gaya mana cewa daga can ɗin sa an tura fom su cike kowane muridi ga fom ɗinsa ya cike da sunansa da namban waya har da katin zaɓe to don allah da annabi uwa ya cike fam har da katin zaɓensa ya cike da uh, voters card number ɗin shi idan ba aka miƙa maka mutum sama da miliyan hamsin na 'yan tijjani a najeriya kana 'yan tijjaniyan najeriya a yau fa sun wuce population na united kingdom na hmm. ingila gaba da kana da abin da masarautar ingila ba ta da shi a yawan jama'a yau hmm? kawai ka samu kyauta ba kai ka ba su dariƙa ba baka tabu zuwa ji su karɓa ba baka sanya aka aka gamsar da su su karɓi ba baka san gwamnatin da su shi suka yi kan su musu nasiya zo karɓi wazifa suka ce ba za su zo ba sai kun mana bayani su ce suka yi ta bayani da kyar har aka gamsu ba kyauta ba ne wahala aka sha ba tofi a ruwa aka yi suka sha suka karɓi wazifa ba wallahi wahala aka sha zagiya aka duk ƙauyukan nan aka yi kwanan daji su ce suka yi ka karɓi tijjaniya aka wannan abin jama'a ina masu karɓar wanzuwa duk kuɗa ga hannu waye ke naka waye ke naka shehu da boci duk wanda ji murya na arejo in ya karɓa sharɗi na ba shi waye ke faɗin haka to yau sai a tattara jama'a ni ga wani kuma tilka izan ismatun diza hmm. in ji alƙur'ani wannan rabo ne na zalunci